Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shirin namu kamar da yadda kuka sani sunana Amatullah Ahmad a yau zan yi magana ne akan iyaye da kuma 'ya'ya masu cin amanan iyayensu da kuma iyayen ma da suke cin amanan 'ya'yansu kamar da yadda kuka sani an ce ta <clears throat> dutse ɗaya baya amu Ina kira a gare ku ‘ya'ya masu bijire ma iyayensu idan uwa ta miki magana ko kuma babanki yana miki magana a lokacin da yake miki magana kina ƙunƙuni kina wani magana ƙasa-ƙasa kina wannan kina ke a tunaninki yana takura miki. Dole ne akwai wani abin da idan aka ce ki yi shi zaki ga kama an takura miki amma idan kika duba ko kuma a gaba za ki ga abu ne mai amfani a lokacin za ki san cewa eh lallai abin da iyayenki suke faɗan miki gaskiya ne kuma taimakon rayuwarki ne da tarbiyyarki gabaki ɗaya sannan a lokuta da dama iyayenmu mata suna ƙoƙarin ba mu tarbiyya amma ko kuma 'ya'ya kuna muna ƙoƙarin bijirewa wani lokaci so da dama uwarki za ta ce kai ki fita ko kai ki je wani guri amma kuma daga a bayan idanci za ki shirya ki fita so da dama ku ce kun je makaranta amma kuma ba makarantar kuke zuwa ba da kun fita da uniform daga gida za ku je gidan ƙawayenku ko kuma wasu gidan samaransu suke zuwa su canja kaya su abin nan akwai waɗanda su kuma makarantar kwana suke azin an basu a hostel amma kuma ga baki ɗaya ba rayuwar makarantar suke yi ba maza suna zuwa su ɗauke su ko kuma su je gidan ƙawayensu su zama saboda a kwanan nan aka kawo ta yarinya ta je ta tare a ɗakin saurayinta wanda hai shi yana cewa tana yunkurin ta kashe shi saboda wani ɗan saɓani da ya shiga tsakaninsu ta kai kimanin wata biyar a ɗakin me ya kai ta kuma me take yi wannan ba rayuwa ba ce mai kyau saboda da aka tambaye ta ta ce iyayenta ba su san cewa tana nan ba dama ba wani ɗai uwar da za ta so ɗanta ya lalace sai dai sakar ya uwa saboda dama akwai wasu iyayen da su da kansu suke jefa 'ya'yansu a halaka saboda kwaɗayi irin nasu da son abin duniya da yarinya ta fahimci cewa uwarta na son abin duniya ko kuma iyayenta gaba ɗaya har da baban nata sai ta shiga wani hali wanda tana gani idan ko ta yi wannan abun in dai ta samu kuɗi ta zo ta ba mu wa iyayenta ba wani abu ba ne ba wani lokacin kuma su ma iyayen abin da suka ma iyayensu na baya shine 'ya'yansu suka zo suna maimaita musu a yanzu amma duk da haka iyaye ba abin wasa ba ne ina kira a gare ku a gare mu ga baki ɗaya da mu ji tsoron allah ko da sun su din abin da suka yi ba su kyauta ba mu kuma mai kokarin mu kyautata musu saboda mu ma mu su kyautata mana kuma lahiranmu ta kasance mai kyau ba wai su ba su dace ba ko kuma in ce su sun zo a banza mu ma mu wannan a'a ba hakan bai dace ba don haka ina kira a gare mu ga baki ɗaya don allah yara ku guji shaye-shayen miyagun kwayoyi ba tare da sanin irin illolin da zai muku ba ko kuma kuna ha'intan iyayen kuwa so da dama akwai yaran da za a basu a shago irin mamansa na bude shago su kuma idan sun yi ciniki sai sun ɗauki rabin kuɗi idan maman ta zo a bata abin da ya samu duk wannan ba yi ba ne ba kai ma idan aka maka ba za ka ji daɗi ba kuma abin da ka gina a yanzu shine za ka girba a gaba. so da haka nake kira a gare mu gabaki daya da mu ji tsoron allah kuma mu gyara halayenmu allah ya taimaka mana gabaki daya.